gaskiya a wannan zamani mun zo ta cikin wani zamani mai matsayancin zamani yadda zai kasance wasu da dama wasu irin yan mata haka da dama za ga sun fi so ya kasance inda ka zo su da kuna musu kai big boy ne kana filin kana filin to ya kasance kana musu karya ko yaya ne da su da masu a rayuwarsu wasu wasu matan da dama a cikin su sun fi so kasance wanda zai zo yana musu karya ya kai ka kuma to sai samu yaudare su sai ba su wuri to sai karshe kuma kasance a zo kai kuma ana neman waye za a aura daga baya to karshe to sai ga wata mata kare ta je tun ta samu wani daga ƙauye kuma ya kasance sai ta kare a haka ma shi sai yana da kyau ya kasance mace ki yi amfani da number 6 dinki ba ko da yaushe bane zai kasance wake irin wani irin ada irin wani irin wani irin kare kare haka irin wani burge ki ko da shi shi a rayuwa yana go think think before you do anything yana kyau a cike ta ne akan kafin kai komai gani to akwai kuma yana kanin shi ofate saboda dama gaskiya wasu matan da dama a cikin su sun fi so kasance irin masu musu karya wanda za su raga musu karya kuma ko da yaushe sai ga yarinya ita ba yarinya kowa tana gurin sai ta sa leshi na dubu kaza an ko sai ta yi menene daga nan daga nan ne to sai tana abin da bai kamata ba har ta je ta samu wanda zai bata mata rayuwarta kuma da kuɗin ya bata amma kuma daga nan kuma shi nan ya rabu da ita to sai da ƙarshe ta regretting wannan abin ta kuma bayan aka ce too late to correct but head is cut down kaga yi ba halin kuka yawwa to yana da kyau kasance ko da yaushe murka rika fa rayuwar nan saboda yau da gobe sai Allah ba kuma bane yake ce abinda rigar kafa wani bata wani tafiya yana kyau da koyaushe mutum ya rika amfani ba wai mata ba ma mata waye ko maza amma musamman dai wannan magana akan mata ne saboda su mata ya kasance su kadin su ne da karamin tunani yanzu yanzu za ka ma mace tunaninta dan abu dalilin za ka juya tunanin tunaninta kuma tunanin sai kai din kuma tunanin kai da gaske take yanka amma kai kadai kasan mai a zuciyarka she mace ya kasance ko yaushe gaskiya tana ma kanta faɗa a rayuwa ko yaushe kasance tana da kamun kai akwai abin da ake cewa kamun kai ba wai ba wai irin farin jini wani wannan ya zo wurin ki gobe wannan ya zo kina tara maza da yawa ba farin jini wani a cikin maza nan dole dole sai an samu akwai da ke sha'awanki. kuma kafin a yi aure zai kokarin da ya riga ya yi a cibin abin da yake so ya yi sai ko sai ka layin ki dama ke burin ki an sa an sa to dama kuma duk wanda zai hau motar kwaɗayi zai sauka a tashar walakanci zai kasance zai kasance lokacin kina budurwa kina irin azumi ke ke ƙarya ne ki tsaya da wannan wannan wannan amma sai karshe karshe za ki auren to sai dai can aje a samu wani wanda gashi nan dai gashi gashi a samu haɗa ki shi haka ma shi na ganin kamar irin ya taimaka miki ne saboda kin riga to ki lalata rayuwarki to yana da kyau dai wannan abin da ya kasance mun ji mun gani wannan abin ne dama karshen maganar da za a yi gaskiya yana da kyau da Allah mu samu mu gyara dukanmu da matan da maza amma kuma yake gaskiya iyaye su kasance suna sa ido akan yaran su ma yaran suna kokari haka to mun gode mun gode mun gode da kasancewa tare da ku wannan tashar sirrin mallaka zuciya TV to dukan mu dukan ku muna muku fatan alkhairi mun gode sosai da sosai